nan musawatu an yi dai horiya ko daga ta sai waye wannan ne nabi muke ciki ko al-ikhau na gaba to wannan musawatu daidaituwa kaga da wannan musawatu kiristoci sun mana ta'asa tunda yanzu wannan musawatu ba yahuda suka kawo mana shi ba kiristoci ne domin kowanne ne abinda Yahuda suka kawo yana can mun riga mun gama shi lokacin kuma mun karanta kila ma tunani bai zo ba kaidul yahudi kaidul yahudi ko makaidul yahudi su kaidu suke yi wayannan kuwa makaru makirki ne ga abun ga yin da abun ya tafi masu na nufin wani abu kaga daga yau aka ce da kai da matakka daidai suke ai an hada fada an gama hada fada ni da matakka daidai muke ce daidai muke ba ka fi ta ba ba ta fi ka ba kai in an bi in an je an dawo ma ta fi ka kaga to in zuciya ta cika sai daga ce to shi kenan a je ta fi biya gari ita a zuga ta ta fada cikin halaka kai a zuga ka ta zo ta ci ma shi kenan idan kuka kaure kyakkyaka kakaka yi da nasu koma gefe suna dariya ai kaga to da kai da ita mai kafi ta to ai kaga ita ka ba yoyo ya ya za a ya ya za a <laughs> a ci ba yahudu ba al-masihiyu na humul masihiyu da nasara asaran duniya a taswiyatu bainal mutafadil mutafadilati zulmun lil haqqi daidaita tsakanin fifitattu ai zalunci ne hmm? yau a ce da kai da ɗanka daidai kuke ai zalunci ko kai ko ta ce da kai da yayanka daidai kuke kaninka daidai kuke to an hakika an cuce ka na farga shi ruwa duniya kuma abu mamaki nan bello yake gaya mana yace to a wurin aikin jami'an tsaro idan mutum ya riga ka da da a to sai ne ne ko a cikin masallaci a faɗi in dole mutumin da ka zo ya riga ka an riga ɗaukan shi kafin a ɗauke ka dole ka ce masa sa'a

sai a ce to a duba wa ya riga zuwa misali in na riga zuwa sai a bani promotion shi to me yasa ba za ce daidai ne ba mallam sa bai bai wani to kamar mu yanzu an za a ce mana daidai muke ka gafa ka fara karatu shekara kaza <laughs> amma kuma za ce da kai da dalibin da daidai kuke mata ke amma ba shi kwali yanzu ina saman kaya kuma sun yi yanka su ba da yadda ana su kuma mu muka karba muka ɗauke shi ci gaba ne wannan ai shi ai malam mun bar ne gida gaba ki da muka ɗauki duk abun da iyayenmu suke su a rushe ka. aka muka ɗauka yanzu za mu kawo sabon gyara shi ga nan gashi nan mun baro na iyayen wannan hadirin kaka na ya kaɗa ya wuce mun tashi a zero muna nema mace ce wata to take dan Allah malam ya za a yi akoma da tarbiyya irin ta da ana kaza ana kaza tuma ce kin gama dokuwa yanzu ya za a yi akoma kawai da din na yake faɗi ai kowa ta yi musamman walamma kana mantiqul akali lokacin da mantiqin hankali kansa <clears throat> wal wa burhanul waqi'i da dalilan abun da ake gani yau da gobe yuqarrirani suna tabbatar da adamu tasawi rashin daidaituwa bainal mutafadilati kanat ahkamu taswiyati bainaha ahkaman zaliba hukunce-hukuncen daidaitawa da hukunce-hukunce ne na zalunci wata asilan lil wal adali tushen kafawan gaskiya da adalci wale Allah imana ya saba na eh, wale Allah to zayyana linnasi afkaru taswiyati kada a kawata wa mutane tunanin daidaituwa bainal mutafadilati don kada a yi haka an zalallahu azza wa jalla fi kitabihi nususan zawati adadi tubayyinu adamat tasawi masu nuna rashin daidaituwa baina ta'ifatin minal minal mutafadilati fi haqiqati amriha faminha ma yali قول الله عز وجل في سورة المائدة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث خبيث ممونا أبو حرام باتا تبدي دي دمي ساركي عالل وصحين دي دي فالجازة حرام تبدي دي دي walau a baka kasaratul khabisi ko da yawan haramcin nan ya baka sha'awa gashi a jibge gashi a tare fattakullaha ya ulil albab la'allakum tuflihuna don ku samu rabauta wa qaulullahi azza wa jalla fi suratir ra'd قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور تهيت يعني عبدا kepada bahasa hal yastawil a'ma wal basir maka ho yayi daidai da mai gani kafiri mai bin tsarin makafta tsarin duniya da wancan wanda ya dubi tsarin Allah wanda shi ya halitta sun yi daidai shi wannan shi ya halitta abin ne wancan ko bai san komai a ciki ba am hal tastawi zulumatu wan duhuna sun yi daidai da haske har abada wa qaulullahi azza wa jalla fi surati az-zumar قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ما سهان كلي كاغا سوحانك هان كلي تيدو دوديني وقول الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير إذا سيقبت ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء ما صلي مسلمي مسلمي شنو مري بيضا مواديدي دي دكافري حكا كافري ولا الأموات amwaton gairu aya ba sa daidai da musulmi ba ya dama ce da musulmi da kafiri daidai suke ta ina inna Allah yusmi'u man sha Allah na ganar da wanda ya ga dama sai ya gane wa ma ka bi musmi'in man fil qubur kai ba mai jidda wanda ke cikin kabari ne ba ya ishe mu